Jama'a ma sauraron mu da maraicen talata nan Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke horin cikin sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu Abdulwahab Muhammad da Mrs. Abigail P. Fada shugabar kungiyar matan jihar Gombe masu noman masara. A makon jiya Mrs. Abigail P. Fada ta fara zana matsalolin da ke hana ruwa gudu game da sha'anin noma a Najeriya. Idan kuna tuni, ta ce da harin harko manoma ba su da ilimin fahimtar noman zamani ga talauci da rashin wayewar kai game da yin noman kasuwanci. To, sai kuma mai Mrs. Abigail. Sannan na biyu rashin iri ingantacce wanda yake da manoma za su gane su saya shi din ma duk daga cikin ilimin ne ba wai babu ba amma manomi da yawa in kace mishi yau ga bugun masara daya ya saya bugu dubu goma sha uku yana gani kamar asara ne to duk ka ga wannan idan manomi bai gane importance na yadda zai sayi iri mai tsada ya samu amfani mai yawa ba ba zai ba duk irin wayannan abun yana daya daga cikin dalilin da yake sawa noman baya cin gaba wato rashin ilimi wa manomanmu da kuma wayar da kansu bai isa yadda su za su gane yadda za a yi a yi aikin noman nan har abinci ya wadaci kowa ba. To ta da a wayar da kan wayar da mutane. Babban abin da za a wayar da kan mutane shine gwamnati ta tashi gadan-gadan. Domin shi wayar da kan mutane ba karamin aiki ba ne mu ne muke gani kamar karamin aiki ne. Sai an sa kuɗi sosai a kashe kuɗi a wayar da kan mutane. Idan kan mutane sun waye. ko baka musu komai ba su da kansu za su yi waye ne na ɗaya mallamin gona su shiga kauyuka kauyuka na biyu a yi amfani da rediyo da talabijin a wayar da kan manoma da irin abubuwa na zamani wanda ake so kamar yadda yanzu yawanci manoma yanzu sukan je su sai taki sukan samu halat ne kawai idan da za a kirkiro shirin gaba ɗaya kowane manomi yana da anyan da zai samu information yadda zai samu irinsa yadda zai samu komi yadda dai kowa kansa zai waye to ina gani da za a samu su gane wiri sayan iri mai kyau yana da kyau eh, bin dokoki ka amfani da taki mai kyau yana da kyau ka yi eh, shuka a lokaci yana da kyau ka yi amfani da dai harka na zamani to duk wannan wayar da kan mutane ne zai sa mutane su gane su har a gane a yi shi yadda ake so a ci eh, muradin da ake so a ci akan wannan shirdin na samun isaccen abinci in ba wayar da kan manoma a kan wannan ba to tun tuni za mu zauna muna yin irin abin da ake tun daɗin eh. kin ce talauci kenan wato rashin kuɗi a hannun jama'a to amma gwamnati ta fitar da wani shiri ko tsari inda yake ta ba da kuɗi a bankuna inda yake masu bukatan zuwa manoma su je su nemi bashi yaya kina ganin jama'a ba san hanyar bane ko kuma dai me yasa eh, har yanzu eh, jama'a ba sa eh, fahimtar wannan al'amari ko akwai matsala ne gaskiya akwai matsala bari in gaya maka gwamnatin najeriya kuna ji da ana ji a rediyo da su tv gwamnati ta ware kuɗi kaza a ba manomi wallahi ina gaya maka yanzu haka ka ganni nan abun da muke ciki da kungiyoyi a cikin lokacin nan shine kan da za a yi bankuna su bada kuɗin da gwamnati kullum take magana a ba manoman nan duk maganan da zaka ji gwamnati za su yi cewa a ba da kuɗi kaza wa manoma idan har za bayar a turu banki commercial bank to ba za a same shi ba don duk yadda za a yi manomi kware manomi dai ba dan kasuwa ba eh. ba zai iya cika dokokin da za a bada kuɗin nan ba wato akwai dokoki masu tsauri ne akwai dokoki masu masu yawa mm-hmm. a ce ka kawo gida ka kawo eh, takaddun gida manomin gaskiya ina yake da gidan da har zai bada takaddun gida a'a sai kana da collateral ina manomi yake da wannan saboda haka duk abin da ake mana eh, yana ɗaya daga cikin abin da yake kashe noma ba talauci yana nan a hannun manoma suna so su yi suna da fili amma babu abin da za su aikata da shi kuma in sun je banki ba samu za su yi ba dan su shekara suna neman su bude account duk an da account kungiyoyi sun kawo takardu komai an yi amma in an je banki idan sun shimfida muku dokokinku sai dai kowa zai kwana kawai daga banki ya dawo gida Mun dakata a nan sai kuma rana ya tau da izinin Allah Mrs. Abigail P. Fada za ta kammala wannan bayani akan matsalolin da manoma ke huskanta da bankunan ƙasar Najeriya. Yanzu a madadinta da Abdulwahab Muhammad wanda ya tattauna mana da ita da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham. Ni ce ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.